ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 wata ranar nan cikin kwanukan azumi masu cike da yawan albarka yau ranar atani azumi na kwana bakwai hijiran ma'aiki salatu wassalam daga birnin makka zuwa farfajiyan kasan nan na madina ya yi daidai da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kamar da wata na efral yau tana kwana goma sha tara shekara dubu biyu da ashirin da daya mun hadu nan ne mun yi karatu kamar da muka saba yi da fatan ubangijin allah ya yi marayuwan namu albarka ya sa mu kare lafiya al'umman musulmai sakaran jiya don jiya Allah ya nuna mana ikonsa bayan ya ba mu ruwa ya kore mana dauda ya kuma yi mana baiwa da albarka ya ce mu huta jiya she muka huta ba mu samu hadartan wannan masayi ba ta amma bai hana mu karatu ba da yaddan Allah bisa kan haka ya ku al'umman musulmai muke kara jaddada godiya zuwa ga Allah don ya sake dawowa da mu wannan rana mai albarka in ba ku manta ba jiya ko sakarin jiya Bayanin mu ta kwana bisa kan ainihin fadala da ainihin bambanta da wannan sura ta fatiha ya bambanta da sauran surorin alkur'ani ko da yake kur'ani duka magana ne na Allah sa'an nan darajansu duka kusan daya ne amma bambanci da ke nan ne kamar da ubangijin Allah ke daraja wasu bisa kan wasu to haka ma littafinsa mai girma Allah ya daraja wata aya wata sura zuwa ga kan wata kamar da annabawa ma wasu sun fi wasu al'umman musulmai wata rana cikin kwanukan nan na rayuwar manzon alayhi salatu wassalam da shi da sabansa masu girma yana nan shiga mala'ika jibril ya zo masa ziyara da mala'ika jibril ya kawo masa ziyara ba ya zo da aya ba ba ya zo da wata anin abu ba ashe ya zo ne domin ya zo ya taya manzon allah murna da farin ciki in ya so su anintar bi wani babban alkhairi wanda ubangijin Allah zai kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake zaune da shi da Jibrilu alaihi salatu suna fira shai wata kuwa irin kuwan bude kofa shai ma'aiki ya ji shi bai kama da irin kofofinmu na duniya ba she manzon alayhi salatu wassalam ya tambi jibril ya ce wani irin kuwa ke ga jibril ya ce kai kada ka ji amma waɗanga da ke tare da ka ba wanda ya ji kama an yi wani kuwa shi ke tambayansa to wani irin kuwa kenan she ya ce wata kofa ne cikin kofofin samaniya sama yau aka bude ta tunda Allah ya yi ta ba taba bude ta ba she yau kuma an bude ta ne domin akwai wani mala'iki mai daraja cikin mala'iku daga sararin samaniya bai taba sauka ba she yau kuma in ya sauka yau ya koma bai taba dawowa kuma a duniyan mu hal ana da kasa wannan mala'ikan nan Allah zai aiko shi zuwa gare ka shi da wannan mala'ika ya sauko bayan ya sallame ma'aiki salam da shi da jibrilu suka mayar da sallaman wannan mala'iki faƙala she wannan mala'ika da bai taɓa sauka ba she ce ma annabi muhammad sallallahu abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qattu yace ya kai manzo alayhi salatu ka yi bushara na farin ciki da wani haske guda biyu waɗannan haske guda biyun nan yau aka baka su sabida darajansu Allah bai sa su hannun kowa ba kuma ba wanda Allah ya sa hannunsa shani mala'ikan gada ka gane ni abinda aka halice ni in yi dukka jika kenan shine in doko wannan haske guda biyu in kawo maka sunan duniya in na koma aka kulle kofan nan aiki na da Allah ya halice ni don in ya kare wannan haske guda biyu she ya ce masa kai kada aka ba tun annabi adam da sauran halittu da allah ya yi ba wanda aka bashi she jibril ya ce ma manzon allah haka aka yi she wannan bawan allah mala'ika she ya karanta ma manzon salatu salam wannan sura shine suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin Shi ne hasken nan na farko sa'an nan haske na biyu khawatim suratul baqara ƙarshen suratul baqara tun daga amanar rasul waɗanda su ne haske guda biyu da aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa ya biya ma wannan magana hadisi ma'aiki na cewa la taqra ma illa utita baka karanta su shi an baka mai yasa ya saya da nan ya ce shi an baka domin cikin bakara ko fatiha ababa ne guda biyu waɗannan ababa guda biyu nan na farkonsu yabo ne ga ubangijin allah madaukacin sarki tun daga alhamdulillahi rabbil alamin shi sa wannan yabo ne in ka yabi Allah she Allah ya baka ainihin ladan yabon kuma ladan yabon akwai girma sosai domin ba abin da Allah ke so ya kai yabo har ya yaba ma kansa Shesa yasa Allah ya yabi kansa ashe dukkan wanda ya yabi Allah Allah kuma zai yabe sa kuma Allah na son haka shi da ka bi Allah She ubangijin Allah ya baka lada masu girma wayanda za su taimaka ma duniyanka albashin ka kare lafiya na biyu a cikin fati'atul kitab akwai addu'a kuma masu yawa idan mutum ya yi addu'a da wannan sura shi ubangijin Allah ya bashi hansa abin da ya roka shi a cikin wannan sura to shi yasa bayan Allah suratul fatiha cikin surori da suka sauka a Kur'ani shine sura na lamba biyar bi mana ya sauko gaba daya bayan saukan suratul muddathir da gabanin suratul masad ya sauka shine tabbat yada abi lahabi wa tabba shi tsakanin wancan da wannan wannan sura ta sauka adadin ayoyinta guda bakwai kuma tana dacewa da kowane sura shi yasa in ka karanta ta ita kade a cikin sallanka kowane sura ka doki ka dora in kai sallah ubangijin Allah ya karbi sallanka kuma sallanka ya yi al'umman musulmai jiya na labarta muku ko sakaran jiya na ce ita suratul fatiha magane ne da curuta da dama amma ga wanda ya yadda kamar ubangijin Allah shi ke warkarwa in ka yadda da haka to Allah zai dinga dokan suratul fatiha yana warkar da ka almajirin ibn taimiya wanda aka san shi da suna ibn al yana ba da labari ya ce zalaltu 20 ama na rayu shekara ashirin u'alija nafsi bi fatihatil kitab duk lokacin da zan ji ban jin daɗi zan ji ba lafiya shi in karanta ma kaina suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin na karanta na kare shi in samu lafiya ashe yaddan su da Allah bisa kan wanga sura ya kai inda ta kai yasa suke moruwa da ita a lokacin da suka karantata. ita suratul fatiha ita ne anin suran da ta kunsha da mafi fiyayyen addu'a shine mutum ka nemi shiriya cewa ihdina siratal mustaqim shine abin da ya fi duk wani addu'a da mutum zai yi shi a duniya Allah ka shiryar da ni da al'umma na da mu duka zuwa ga hanya madaidaiciya wanda in mutum ya fada kai zai bude idanuwan sannan yana saye gaban ka kiyama kana son sa in so ka sashi aljanna wannan shine babban addu'a wanda ba irinta kuma cikin suratul fatiha aka samu wannan addu'a kama annaha kamar kan da ita wannan suran tashtamil ala adabi du'a ladubba na addu'a suratul fatiha ta nuna mana shine ka yabi Allah ka jinjina ma Allah ka nuna anin ubangijin takansa lalle in ban da shi ba mai yi in kai ya kai waɗanga ababa ka aje su ma'aji mai kyau ka dace da su to shakka babu ubangijin Allah in yabon yawa? in ka gama yabonsa duk abin da za ka nemi wurinsa zai hansa kiranka shaidai abu guda yake gira shine ka gama da salati da annabi da sauran annabawa to addu'anka za ta zama karbabbiya kuma suratul fatiha ita ne wanda ta nuna mana wannan don kana farawa ne da gode ma Allah sa'an nan ka yabe shi sa'an nan ka jinjina masa sa'an nan ka kuma tabbatar kai bawa ne cikin bayinsa shi Allah bayan ka tabbatar da haka sa'an nan ka ce masa ban da shi kadi Allah ba wanda zai iya taimaka maka shi sa baka neman taimako wurin kowa shi shi Allah kaɗai ashe wannan ya bar mun fahimci kamar suratul fatiha babban sura ne ta nuna mana hanyoyi da za mu bi mu kusanci ubangijinmu Allah madaukacin sarki Baya Allah wahiyar rukun sabit fi sala ita suratul fatiha kuma wani fila ne cikin filolin nan na sallah wanda in an rashi suratul fatiha ba sallah shi yasa rashin fatiha ko ya sallah ta yi bata dauru ba kuma bata cika ba kuma allah bai son shi lanan duniya ma bare kiyama ashe cike suratul fatiha shine babban abin da ake nema a wurin al'ummanmu shi yasa ma'aiki ya ce mana wanda duk bai iya karatun fatiha ba in yayi sallah sallansa Allah bai karba shi yasa al'ummar musulmai in ba ka da lokacin koyon Kur'ani to nemi wanda ya iya karatun Kur'ani ya koya maka suratul Fatiha in shi ya rige samu mazauni ta duk sura da za ka yi da sallan da za ka yi ya wadace ka ko bukatan ka ya biya amma ba ka samu Fatiha ba ta sunan sallolin wayo, don ba zai kai gaban Allah ba shi yasa bayan Allah a kula da ane abin da aka ce ma mafatihatul kitab ita ne riban sallah rashinta to babu sallah ma gabadiya shi yasa ubangijin Allah ya saka ta kowa ya karanta ta a yini daya ai kowace rana goma sha bakwai 17 times cikin salloli biyar da muke yi in dai ba kai nafila ba kenan makiyaci kake kamar ni A dan ka na filfilu ka kara to akwai wanda zai karanta fatiha kowace rana sama ga arba'in talatin A lalle kan suratul fatiha babban abu ne mai yasa domin tana daga mutum daga ani inda yake ta kai shi cikin falo da anin cikin gidan sarautan Allah shi yasa in ka shiga gidan sarautan Allah da suratul fatiha to ka shiga kuma ka zamo babba amma baka shiga da suratul fatiha ba ba ka da rabo kuma baka shiga ba kuma ubangijin Allah ba zai anin waiwaye ka ba shi sa suratul fatiha babban sura ne wanda ya kamata mu neme ta mu gane ta don mu kare lafiya a gun ubangijin Allah madaukacin sarki qala Aliyu bin abi talib Aliyu dan talib ya ce mana jama'a Allahul qur'an fil fatiha Allah ya tattara alkur'ani gabaniya ya sa ta cikin suratul fatiha wa jama alfatihata fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ya tattara suratul fatiha gabane kuma ya doke sa cikin wannan gaba na aya iyyaka na'budu kai kada Allah muke bauta kai kada Allah ko muke neman taimako a wurinka ce sa malamai suka ce mana gaba da yan Kur'ani, kai da kawowanta tarihinta da hukunce-hukuncenta da addini da komar yana cikin wannan aya kade babban aya ne a cikin alkur'ani iyaka na abudu kai kade allah muke bauta baka ce na abudu iyaka ba ko da yake mun kai wuri za mu bayani in ka ce na abudu iyaka ya baka mana daban ko na abuduka muna bautanka ya baka mana daban abu lokacin da ka ce iyaka kai ka da Allah bi mana ban da Allah ba wani abin da za ka yi bauta ka yi riban duniya da kabari da kiyama shi Allah kade yasa ka ce iyaka kai kade Allah ne abin bauta ashe in ka hada wani da Allah ka kamare shi ka yi wahala zuwanka duniya bai yi umfani ba domin duk wani abin da ke kewaye da ka komin darajan shi in ban da ubangijin Allah da ya halice ka to bai kai ka sun sunkuya masa ba domin ba kowa ba ne kamar da kake halittan Allah haka shi kuma yake halittan Allah shi sa bai yi ka doki abin da ake ba Allah ka ba dan adam ka dibo wahala ya kamata ka doki kayan Allah ka ba Allah kamar da ake dokan kayan umma a ba umma a doki na baba a ba baba bai yi a doki na umma a ba baba kamar da bai yi a doki na baba a ba umma to ba daidai bin a doki abin Allah a ba wani Allah an da bi wahala al'ummar musulmai to daga nan ashe wannan ladabi ne da suratul fatiha ta nuna ma bawa kan da zai zauna tsakanin shi da ubangijin Allah wanda ya halicce shi bayan Allah shi za ku ga maudu'inmu yau shine taska da ke cikin suratul fatiha idan an ce taska shine dukiya da bai da karshe ba iya a wasafta shi ba iya a nuna girmansa to wannan taskan nan da wadata da albarka da ke cikin suratul fatiha su ne abin da za mu yi magana kansu a wannan lokaci mai albarka lokaci ta ba mu dama mu kare in bata ba mu dama ba mu ci gaba har dai mun ribi gurgudun abin da Allah ya ba mu na fahimta ya so mu gaya ma kanmu da kanmu domin mu gane darajar wannan sura da irin abin da wannan sura ke iya ba dan adam idan ya zalce ta bayan Allah suratul fatiha ta fara ne da anin basmala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai girma nake soma wannan karatu nawa wani Allah ubangijinka Allah bismillahir rahmanir rahim malamai sun yi baje koli kanta ita karan kanta bismillah amma suratul fatiha sura ne da ta sauka makka domin tana anin tabbatar da tauhidi da anin tsakankanta bauta zuwa ga Allah ba tare da an yi masa shirku ba sa'annan addini gaba da ita ta kunsa ayoyinta guda bakwai malaman Kur'ani gaba da sun dace kai amma wurin raba ta nan ne suka yi sabani wayansu sun doki bismillahir rahmanir rahim sun mai da ta ita ne farkon suratul fatiha shi yasa da ka karanta bismillahirrahmanirrahim to ka zo da farkon suratul fatiha shi ga an zana lamba 1 shi ka zo da alhamdulillahi rabbil alamin lamba na biyu na uku arrahmanirrahim na hudu مالك يوم الدين نبير إياك نعبد وإياك نستعين نشد اهدنا الصراط المستقيم سألنا النبكوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin wannan suna ne na manzo Allah in ka ji an karanta fatiha ka hansa amin don mala'iku duka suna hansa amin ko cikin sallah ko wajen sallah don addu'a ne kamar da muka gabatar wanda ba irinta har da Allah ya karbe maka ta duniyanka ya yi albarka kiyamanka kuma za ka kare lafiya gaban Allah shan sa bayan Allah ma ce a koma hansa don ba ku hansa ba صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin to wannan shine ayoyi guda bakwai wurin malamai da suka ce bismillah shine farkon suratul fatiha to waɗannan malamai in za su yi sallah sai ka ga sun karanta maka bismillahir rahmanir rahim ka ji sa'annan su fara alhamdulillahi rabbil alamin malamai na biyu bismillah ba shine farkon fatiha ba fatiha tana farawa da alhamdulillah ne ya zo ne farkon sura domin dama Allah ya umurce mu mu fara kominmu da bismillah shi sa ya ce fatiha ma a fara da bismillah shi an fara da ita ne amma aikin da kanta ko karatun da kanta shine alhamdulillahi rabbil alamin shaka ce to idan kun ce haka shi dai wannan na nuna cewa suratul fatiha ba ayoyi guda bakwai bane in kuka yi wannan magana kuma ba ku dace da alkur'ani ba don kur'ani da kanta ta ce suratul fatiha ayoyi bakwai ne walqad atainaka sab'an min almathani sab'a yace musu Allah mun baka sab'a wasu ayoyi guda bakwai shine suratul fatiha shan sa idan kun fidda bismillah ciki to na za ku samo mana ainihin daya in ya so ya cika bakwai kamar da Kur'ani ta ce suratul fatiha ayoyi guda bakwai ne shan suka ce ga ta nan الحمد لله رب العالمين نفركو الرحمن الرحيم نبي مالك يوم الدين أكو هدو إياك نعبد وإياك نستعين نبير اهدنا الصراط المستقيم نشد صراط الذين أنعمت عليهم والنشيد نشد غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin an kai baka son addu'an gare ka mu dai muna so kuma mun darma aurinta za mu yi rayuwa da ta har mu kare lafiya don bukatun duniya da kiyama ya biya Allah ka sa mu kare lafiya Taushe shi yasa bayan Allah daga nan ubangijin Allah ya ce mana bismillahirrahmanirrahim cikin Kur'ani duka surori daidai goma eh ashirin ko kuwa dari da goma sha hudun nan duka an so soma basmala da su shaidai sura daya shine suratu tauba maganganun na da yawa zai kwace mana lokaci shi sa shi kada ne ba soma shi da basmala ba wasu malamai sun ce mana da suratu tauba da anfal duka sura daya ne ce sa tun da an fara bismillahi a anfal to ba dama a kuma zo da anin bismillahi a cikin sura ta tauba yasa sura ne daya a cikin karkashin masu ce mana surori sabi'at tiwal tana karewa ne da suratu tauba sun hada amfal da tauba ya zama sura daya shi yasa ba hada mata ba wasu suka ce a'a saboda surati tauba sura ne da yake yanayi ne na yaki da anin munafikai da na rashin rahma to inda babu rahma duka ba bismillah ina fata na ganowa shi yasa ubangijin Allah bai dora mata ba malamai su yi magana da yawa da dalilansu in ka koma cikin littafi na itqan na sayuti za ka ga ababen da ya kididdiga suna da yawa birjik je ka wurin almajirin ilimi ilimi ilina ka je ka karanto su amma nan muna anin kwararan ayyuka masu yawa wanda muna ga aiki ba za ta ba mu lokaci ba mu iya mu kai ga anin maganganu to she aka ce bismillahir rahmanir bayan Allah duk wani abin da aka soma ba tare da bismillah ba rigaggen abu ne ai bai cika ba wata riwaya wai abin babu albarka shi yasa bismillah ita ke cika duk abin da mutum kake son ka aikata shi shi yasa da kawo babur ka ce bismillah she kai asari ka mutu to aljanna za ka samu kanka shi yasa bismillah babban abu ne ba wasi da shi mota za ka tayar bismillah abinci za ka ci bismillah kai ko da matanka aka kawo ranar daren farko ta amarya in kan murkushe ta kan ka rufe kanta ka ce bismillah ka manta dundadinta ka manta da bismillah aljanai ma sun taimaka su more da kai a matan naka kuma wallahi in kai da aljanni za ku more matanka zai tuce ka don ya fi ka karfin sama da kasa zai maka kaman iyo da take yi kai ke kokari a shauni guntu ke taimakonka kuma ya kare taimaka ya je cudanya da farin ruwanka in za a haifo maka a haifo maka wani yaro ka rasa gane kanshi cikin wani danji ya fito in ka dubi huskan shi ba irin ka bane tsawon shi ba irin ka bane kalan shi ba irin ka bane in ka ce ya zauna ya saya in ka ce ya sai ya zauna in ka ce tashi ya ce na zauna in ka hana shi ya ce na gama yi mai yasa don aljanni ya taimaka maka a lokacin da kake morewa shi sa ka sa hankali bismillah abu ne wanda yake ba wasa da shi hatta yara 'yan kankanana in sun iya su hurce ka ce su ce bismillah kan su ci su sha su zauna su yi barci rayuwansu za ta zamo rayuwa mai albarka su huta ka huta da miyagun ciwo wanda ba iya warkar da su al'umma musulmai annabi na duban sahabi <clears throat> yaro kankani yana ce masa ya gulam sammilla ya kai dan yaro sammilla ka ce bismillah a wurin cin abinci wa kulbi yaminik sa'annan ka ci da hannunka dama in dai yaro kankani ma an manta da shi ba manta da shi ba an tunatar da shi da bismillah tun na ga matanka wallahi in ta ci abinci ba bismillah ta tuce ka wahalanka duka yayi banza don za ta ci ba ta koshi ta ci ba albarka ka dinga neman mahaifa ya mika ya karbi maka yaro na gari shi mahaifa ya lankwashe mai yasa don ba bismillah sa'an nan ka masa mata kulbi yaminika in ta tashi shan ruwa da hannun ta dama abin akwai mamaki har manyan malamai za ka gan shi ya doki anin hannunsa agu tukururu kamar bakin arne yana kwankwadar ruwa ga jemu ga hula condemn ba daidai ba ne a kokarta a gane shan ruwa da hannun dama me kofin ya maka na ruwanka rika shi kake yi da waje an wanke shi ya gyaru shi yasa in kana ci ruwa za ka sha doki wannan hannun ka ya ruwan ka kuma sake komawa da shi ka ci abinci wannan shi emergency things kada yake yi amma inda ake neman albarka is out of coverage area ya kamata ka san haka shi sa ba ka taimakon hannunka wannan a wurin cin abinci kamar da wasu bakaken arna ke yi har sun koya ma musulman 'yan boko in an zo da anin cokalayya guda biyu in an soke shi da wannan aka kurba shi da wannan maimakon a aika shi da wannan shi a kuma doki wannan kuma a ci ba musulunci ba ne ya kamata dama dama ta zamo abin yi don horo ne wurin manzon Allah horo kuma izan ta zo in ba abin da ya buge ta to ya zamo dole tilast a yi shi yasa kamar da ya zamo dole ka ci abinci dole kuma ne za ka ci shi ka ci shi da dama faraki da ke tsakanin kai musulmi mai bin annabi muhammad sallallahu da bakin arne wanda bai san manzo ba jesus ma bai sani ba ya rabe mai ne kurun don bukatansa na duniya ya biya amma ba yana neman wani abu ne a wurinsa ba shi sa bayan allah bismillah ta yi aiki masu yawa na fitan hankali an yi kwale-kwale guda biyu wanda duniya duka tana anin buga mata hannu mamaki ne ba taba samun irin ta ba har yau kuma dukkan waɗannan kwale-kwale guda biyu hawa yau an samu bakaya ragowansu yana cikin teku hawa yau mutane na shiga su je su dube ta in suka je suka taba sunadarin wan ai kayan da aka yi wanda shi da kayan da aka yi wannan da shi ana ga wanda aka fara yin shi tun daga farkon duniya kan a yi wannan ya fi wanda aka yi shi yanzu girma da kyau kuma da lafiya wancan shi shine kulikulin annabi nuhu wannan shi ne jirgin nan na titanic wannan jirgi mutum guda ya yi amma bai nutar ba bai sink ba ya anin kubutar da mutanen duniya duka daya shi sa annabi adam abul bashar awwal wa nabiyillahi nuh abul bashar thani annabi adam shi ne uban mutane na farko bayan ya halicce Allah ya gama da annabi Adam aka yi zama aljanna bai yi ba aka koro shi sabida laifi da aikata da ya zo ya hayyafa ya hayyafa ya zo fara hayyafan mushrikai da yan kirji shai ubangijin Allah ya ture su shai kawo annabi Nuhu ya zo wance duniya da tauhidi da tawanku ta kare lokacin da aka yi kinji annabin Allah Allah ya ce tun da mutanenka sun ki imani to zan halakar da su ba wanda kuma zai anin hana ni gabarin halakar da su shi sa abin da za ka yi ne ilful ka bi a'yunina je ka aikata aikin nan na jirgi ruwa je ka yi ta kana yi musu Allah muna duban ka ko muna ganin ka shi kada ne wanda ya yi abin ba wanda ya taimaka masa a matatanik, idan ka shiga bangaren kofa gari da ya yi daban in ka zo wurin kujeru waɗanda suka yi daban inji ma da aka yi hatta kwava da ke kai waɗanda suka yi daban in ka bude injin kaya da ke bugawa na vas za ka samu waɗanda suka yi daban ashe karo karo ne na ilimi aka taimaka sa'an nan aka yi wannan jirgin ruwa shi sa an kai matukan yi hal mutane suna ga kaman mun yi abin da ba taba yin irin ta ba a duniya suka yi alfaharin girman kai da suka tashi kurum shi Allah ya kata kata da su ba su kai inda za su ba amma annabin ala nuhu alaihi salatu inda ya gama nashi kuma abin mamaki da yake lokaci bin sun ta sawaita inda ya fara yi da bishiyoyi ne katako yake yankawa ya fere su ya jara sai suka fara bashi ta haddin farko kai kai nuhu zo na ka tashi katar da itacuwan ba ya ce e to daga yau kaka kara yanka wani itace kuma za ka yi kulikuli aka hana shi shi ce to naji ba zan yanka ba ya ce Allah sun hana ni yin kwale-kwale da kace in yin nan shi Allah ya ce kaga kasa da ba dusi kai e ba komar kai ba bishiya ba komi komi aka shuka bai yi nan je wurin nan ka je ka shuka itacuwanka su kosa ka yanka su ka yi da shi annabi nuhu ya je suka itace itace ya kosa ya kama yana aikatawa mutum mai rabon shan duka shi ya sha ya kai mai wayo ya gane kama hmm, inda inda muka shuka bai yi wani ya shuka ya yi lamarin fa akwai ban tsoro amma shan suka je wurin kuma suna mai shakiyanci a shake kafinta ne ka zo kake damu mu da wani allah allah ai da ka tun zo da harkan kafintancinka da gidajen mu duka da ka kafa mana da ka zama bilo ne shi ka saura kana wahala yake kana wazi yanzu kuma da zaka yi kuma ka zo kana yi kamar mahakwaci jirgin ruwa zaka yi a bisa kan duwatsu inda babu ruwa kai wani irin mutum ne ta waɗanga duka sun faru ga annabin Allah Nuhu alaihi salatu wassalam ga abin kuma yana yi kato guda don Allah ya ce masa zai doki kowa ne da komar duk halitta duka wanda ba same shi cikin wannan kwale-kwale ba ta duniya na biyu da za a yi ba shi ciki shi sa Allah ce wa tarakna zurriyatahu humul baqin shi muka sanya zuri'an annabi adam su awwayan da za su saura a duniya ba annabi nuhu alaihi salatu wassalam su ne wayanda za su saura a duniya in ban da su ba wani me ya faru a wannan rana a wannan lokaci shine ma'aiki annabin Allah nuhu alaihi salatu wassalam bayan ya yi abin ya kare lokacin babu inji babu taya babu wani abin da za tuka abin da shi kuma ga shi kato guda abin kuma ya saura yi Allah kuma ya kyale shi hal abin ya fare kamar ya fara gajiya shi kenan she garin suka mai da kwale-kwalen da ya gina tan wurin ba bahai yanzu kowa toilet ya anin masa mai duka ku gafarce ni she wuce kwale na binuhu nan zai ce dama rami-rami ne lungu-lungu haka ya yi su shi sa da an shiga akwai 'yan sama su manya ke na wurin suke toilet akwai shakiyai su suna tsakiya sa'an nan aka yi ma mata lungu shi sa wurin ko ke zuwa yana bayarwa kanin lekan Allah ya yi shetanai a duniya wannan duka annabi nuhu yana dubansu da ido na wani irin jarabta ne Allah ya gama ni da wadanga mutane to a matare da shi yana jin tausansu don ya san hey su Allah fa ba abin wasa ba ne. annabi nuhu ya ce Allah yanzu fa sun mai da wurin fa zama wurin ba hai ya ce bari su su yi su cike ta sosai in ta ciku ta kare sun je su wance kuma su dress in ta su baka wanga duka ya kai mai rabon shan duka ya gane kamar labarin fa ba batun nuhu ba ne a canza yanayi da tunani amma mutum wanda bai da rabon shiriya ba shiriya shai ya halaka sa'an nan zai gano kamar ashe ni dan demuwa ne shai suka ci gaba da yi haka da lokaci ya kusa Allah ya ga alama lokaci ya kai ya halakar da su shi ya jarabce su da ainihin kaya na jiki kamar irin casfi wanda mutum yake fitinansa yana ta susa jikinsa irin su kursa-kursa kenan grigros kenan ko ok cire su <laughs> shi kenan kowa za ka gani tun daga sarki daga susa wuya sai susa kugu sai susa kai ana ta susa suse an yi maganin duniya duka na zamani na ran nan shi wani ya je ba haya cikin susawa ya manta kaman kulikulin annabi nu yake ciki da ya ji dadin susawa kasan susa in ya gamu da wuri mai kyau she ka ga hakwana ma kake yi shan sa da ya ji dadin susawa ya susu sosai kan ya duba pap ya fada cikin kashi inda ya fada a kashi ya gudo zo gida yana kai gida menene kake wari haka da aka zuba masa ruwa shi wadannan grigros da kurkusa duka shi suka bace kai na samu magani she sarki ce to a dakata ba wanda zai shiga wurin she sarki she sarakai suka fara ana swimming cikin toilet wa gaya maka she sa da sarki ya swimming ya gyara jikinsa ya zo ya sha wanka ya ga fresh she kuma dibi galon galon ya kai gida yan Allah zai baka azaba she kaga bala'i shikenan bayan sarki ya gama sababiyo sun shiga wazirai sun shiga ana diba to ya zo kai kan ya ku bayi irin su mu kan mu kai toilet yanzu shi ka kankare sosai sa'an nan za ka samu ruwan amma kana son tsabar kashi ku gafarce ni shi ka gama da kwalkwalewa a rami da rami an kwalkwale har aka wayi gari babu wani alaman kashi ko ina yanzu da tularin da komar aka zuba in an wance waje da ciki shi a ainihin mai da shi abin wanka a wuce gida da shi waye gaya muku To bayan sun gama wance ta tawonku nan ne ubangijin allah zai yi ma annabin allah nuhu iko annabi nuhu ya tara jama'a shi ce ma allah to allah na inji ya ce kai dai ka samu hakuri na baka labari inji za ta tashi katon abu kowane abu ko zaujai biyu biyu in sa ne biyu akuya biyu kare biyu haka mutane haka Allah ya doki kowa zuba a cikin wannan kwale-kwale shi sa daga nan inda lokaci ya kai za ta tashi shi ubangijin Allah ya ce masa dazu shi kana tambaya na inji shi kade shi ce a'a har da gas shi kade ya ce a'a me kuma ya ce har da bireki don dolin an yi gudu an saya ko ba sayawa ai wallahi in gudu ta taso ba bireki dan zaka sani Allah zaka san kamar lalle kan bala'i ta sa kai ka samo gangare kana gangarowa ka taka bire ka ji sai eh, ai nan sai an shirya za ka ga mutum ya mutu tun mutuwa bai zo ba sai sa bayi Allah annabin Allah sai da ya tambaya ya ce ina son inji Allah ya ce an baka ya ce da mai kuma da gas ya ce an baka da mai kuma ya ce da break har da crotch duk an baka kai dai shiga kurum in na riga na fara yanayi na za ka ga kamar ruwa ya fara bulbula a kasa yana zuwa sama ka ga na sama kuma ya fara zuwa yana zuwa kasa ta in suka hadu faltakal ma izan ruwan kasa da ruwan sama suka hadu ta lokaci ya kai kenan injinka shine bismillah Allahu akbar shine Allah ya ce masa wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha wa qala Allah ce ku hau a wannan kwale-kwale idan kuka shige ciki abin ta mike ta kare ku ce bismillah majariha tukata kada da ka ce bismillah sai ka ce tahi kai Allah ai wannan jirgi ita ne jirgi ta alheri babu wahalan mai babu wahalan canza oil ai yanzu wasu motoci sun faki ne don oil da mai yayi sada za ka ga mutum zai je nan da ankara dan ya je yi ziyara kurum ya sai wasu kayayyaki sai ka ga wani fita kaman zashi ya kai bayan ga she park ya hawo wani toro toro ba kuma yana da jimai ne sai ka je na ce traffic anna ruwan traffic in dai mai ta wadace ka ai ka saura zo ne kudin kana shan raba ta shi sa daga nan bayan Allah shi nashi babu taya babu mai babu komar bismillahi majareha shi kenan tafiya ta yi tafiya can inda ya kusa sayawa shi ya ce Allah to na bire ya ce ce bismillah kuma shi ce bismillah shi abin ya saya ashe al'umman musulmai bismillah babban abu ne wanda ba abin a yi wasi da shi bane ya kamata ka kula da shi a cikin rayuwanka gaba daya je ka ka duba annabin Allah Suleiman alayhi salatu a lokacin da ya samu labari wurin hudu-hudu cewa kai ai wannan sarauniyan ta wadatu ta koshi ta cika ta daraju tana da komar a cikin sarautanta nan gaskiya annabin allah suleiman ya ce to na aike ka kaje ka jaraba mu gani ko dai haka ne shi aka aike shi me zai je zai je jaraba a gani ko dai lalle haka ne abin gaskiya ne shi wannan da bawan allah hudu-hudu ke magana a kai cewa akwai sarauta wanda bai taba gani irinsa ba shi annabin Allah ya aike ta da kuma da yake babu iska irin na fanka da irin na mai sunan shi iya condition na glasi a sha sanyi shi sa falonta an yi wasu rami-rami ne inda iska ke fitowa da inda yake fita shi sa iskan ya bugo daga kudu shi bullo daga yamma shi sa da wannan tsinsuwa ta zo ita ma iskan ta bi ta shigo gaba da tana kai dab ga inda bilkisa take kan kujerar sarautanta shi ta aje wannan takarda a kai tana bude wasika farkon abin da ta gani shi ta gani khatam suleiman ne stamp ba zobe ba na suleiman amma cikin stampin suleiman nan abin da aka zana ciki ne bismillahir shi she aka zana kai innahu min suleiman shi yasa in Suleiman zai aika lata ba kamar irin surutu yau bane da karyayyaki shortcut ne ya gaya ma ka ji ka yi aiki da shi ko ka ya zo maka bala'i don yana da sojoji ko ina ko kowace hanya in ya ga mai ce iska su je su yake ka kan ka daga wuka iska ya karbi wukan kan ka daga kafa za ka sha mari iska ya daga ka yayi kasa kan ka tuka anin abin tukawanka iska ya rika akwai soja da ya kai shi shi sa ranar yakin ahzan da annabi da sahabbansa suka ga kamar yau dai yakin alliance kenan yahudawa na ciki krista na ciki mushirikai na ciki in ba addini na ciki masafa na ciki in debo debo na ciki kowa ya zo ya anin gama da annabi muhammad don a huta abinda allah ya taimaki annabi muhammad sallallahu da shi shine iska idja'uku ku tuna ya kai ma'aiki a lokacin da suka zo muku min fauqikum daga samanku ga wadangana zubowa ga wadangana jefi ga wadangana dama ko ina wahala ta kai inda ta kai kun rasa gane za ku yi da kanku ku da kanku kuka shiga halin ganin kamar yanzu zukatan ya kariya don abin da ke faruwa yau ba abin da zai faru kuma bayan shi mai allah ya kare ku da shi shi allah ya aiko muku riha iska da shi ya yaki ani wadanga mutanen alayansu duka tukunya da aka sa ainihin abinci a ciki aka zuba maka yaji da barkono aka gyara wannan abin da aka ce ma rakumi kun san kan da larabawa ke abincinsu kamar rakumi da girman tanga an raba shi kashi biyu ko uku a dafa shi a doko jefe baya hagu shi a zo aje ka ga rakumi ya haka yana zai aje wannan duka ana cikin dafawa shi ka ga iska ya daga tukunyan da rakumin da farfarsun gabadiya idon shugaba fai huta kuma ya tashi iska ke wannan hali kuma cikin wannan iska sanyi da ke ciki yana shiga har cikin a basu Sufyan da kansa ce inna li hadhal yau hakikinin cewa wannan rana yana da abin da ke bayansa me suka samu kansu da shi shine kariya ubangijin Allah ya kare su gabar waɗanda wahalhalu wanda suka samu kansu a ciki iska ubangijin Allah ya taimaka su da shi to Suleiman alayhi salatu wassalam abinda ya anin bar bauyan Allah ta anin gano kamar wannan fa ba wasa na farko bismillahir rahmanir rahim farko ta ji wannan wayar kenan ba ta taba ji ba ina farawa da sunan Allah mai rahma mai jin kai wannan magana baka ka sanin darajar shi she in ka san manan shi amma baka taba jin shi ba baka taba ganin shi ba shi ka ji shi kwasom shi bari ka famci kamar lalle kan A ashe wannan magana fa da kake ji nan magana ne mai tsada wanda ba irin ta a rayuwar duniya to shine da wannan bayin Allah nana anin bilqis da mutaninta suka ji a wannan rana da anin wanga hudu-hudu ya zo musu da wannan wasika a guntu ne Allah ta'alu alayya wa atuni musulmin magana nuka kenan kaga mara karfi shike surutu shi sa karfin Suleiman ba abin da zai tare shi kuma wanda ya bashi shine Allah shi sa maganan gabadiya Allah ta'alu alayya kai bilkisa da ki da mutanen ku kuji ka ku yi mini girman kai kuma ku taso ku zo dukanku kuma kan ku shigo kuna musulmai Ba ga cikin magana akwai karfi ba akwai izza akwai daukaka akwai nuna isa shi sa musulmi malami mai rika da addini in kana tallan addini kana talla ne bisa kan isa domin shi ne abin da ya fi komar a tattarar duniya in ban da addini mai in ban da addini mai matanka da kake zama da ita in ba don addini ba kai kayi kadan in za ki diddiga maka bashin da ake kanta kanta zama mutum ba kai ka biya amma addini kurum ya zo ne ya ce a yi shi araha kai ukun kiyi ni Allah na ce duk aure da aka yi shi ba yawan bashi ya fi kowace aure albarka idan auren an yi bashi a ciki a'zamun nisa awin nikahi barakatan mai sura aw ma'una kama qala alayhi salatu wassalam mafi fiyayyen aure wanda ya ciku da yawan albarka shine auren da wahalan da ke ciki bai da yawa ba gaji ba irin na lockdown ne na ciki a gama lockdown da dama sun zama masu mata wa gaya muku an doji ci maka da sha maka dama nan fitina yake shi yasa al'ummar musulmai in ka ga ka wahala domin madina matan sun yi sada har ya wuce gona da iri bi bayan ga kurum kan ka kare volta wani kauye da masallaci da ke wurin nan za ka samu yari a kurum arha ka doka ka kunce in ka gaji ankara je kumashi za ka same su da sauki ka yi arminka hankalin ka kwance ba kalangu wala wani kada kugu za ka kare lafiya amma bayan Allah in dai kana son yayi big to ka san koya yayi big ka ga wani auren baka taba gani irin shi ba yafi naka shekare na naka shi yasa ka huta kurum don kan kai big nan an yi bigogi masu yawa kisa al'ummar musulmai daga nan wanga bauyan Allah da ke hutar da mutane ita ke na na Bilqis tana cin sarauta da Allah da kansa ya wasafta sarautar nan kamar walaha arshun azim tana da sarauta mai girma haka ya zo cikin Kur'ani ashe sarauniya ne mai girma kuma inda take cin sarautanta a kasan saba kasan saba'i kuma a lokacin tana cikin mawadacin kasa da ke da arziki kuma da kuɗi domin an mutu an bar musu gidaje daban-daban da koramai shine irin a yanyanka ruwa a shigar da shi cikin gari kamar kan da izan ka je Trashville a Cote d'Ivoire zaka ga kan da ruwa ke yawo a cikin gari to haka aka yi musu shi yasa sarautar da take cin nan ba karamin sarauta bane kuma tana da mutane sojoji sosai in ba irin sojojin sulaimana su iska su aljanai su tsintsaye su kwadi iri waɗannan ke iya anin bilkisa da sojojinta ba inda mutum ne da mutum bilkisa kayi ka dan ka iya ta shi yasa al'umman musulmai amma da suleimana zai yi magana shi yi magana na izza da domin yana tare da allan da lillahi la izzatu wali rasulihi wali mu'minina shi wannan allah shi kakeke. da shi da manzonsa sa'an nan da mummune da suka bi manzo alaihissalatu wassalam daukakakku ne shi sa ba dama ba hanya a ce ka yadda ka aji kanka kasa wani ya rena ka alhalin kai ke tallan addinin Allah domin dukkan rayuwarmu ba wanda ke da girma a cikin tafiya kamar wanda aka ce musu pilot ko na jirgin ruwa ne ko na sama za ka hau jirgi har ka je ka sauka ba ka ganin sa don darajan shi muryan shi kurum za ka dinga ji wani ma ba ka ji yana da ani wanda ke transfer magana a gaya a madadinsa shi sa shi zai ba da alert ne ya ce ma masu kula da ku wurin ci da sha ku gaya musu ni ogansu inda na kai nan za yi rikici ko kowai dore balati command shi ka daure ka daure ka gani la'alla ma fi shi la'alla ma kai a shugaban kasa la'alla ma kai kaza amma da yake shine pilot da ke ganin cikin girgije yana tafiya da ka baka san me ke faruwan nan ba iya kwamandin ka ka bi shi ma ka girmama shi ka san tamu da muke zuwa kan mu dispatch domestic nan kusa awa daya da rabi zuwa awa biyu za ka tashi karfe shida sha ce maka ka zo karfe uku ko ba haka bane domestic nan kusa za ka nan da tamali kumashi takuradi yanzu ma an bude ho an kara ho kusan gari za ka shi ka zo 2 hours Allah ni na dafi mota daga nan awa biyu na kai ho kana zo na kurum kana gire wani katon kai wasu shi pilot shi ma ka girmama shi ka daraja shi ka zo ka zauna kuma ganin daman shi kai ka bi a lot kan ka shiga jirgin shi zai zo yana tafiya na gurka burka burka burka ba ginshi ba duba ba wai ba nauyi ba komar ya zo shiga an tayar mai jirgi jirgin ta dafu ta nuna kai ka gaji da zama yanzu ya zo zauna farko abin zai ce ma sai ce we are sorry for inconvenience ya kare ba wani abin da zaka ga mai kuma ya bata maka lokaci shi ba kai ka girmama shi baka zage shi ba baka rena shi ba na za shi da ka zai dipaci da ka duniya ya kai ka duniya to na ga malami da liman wanda zai cin ka duniya ya kai ka wurin ubangijin Allah shin abin reni ne me ka samu ne zaka rena shi waye kai in ba don shi malamin ba ya za ka yi ka auri matanka kabilanka zai daura ya baka manka ko babanka zai karbi ya baka in mutuwa ya zo maka wa zai kula da ka shi malamin ne shi sa ba mu zama mutane shiryayyu daukakaku masu so ba sai da Allah ya ba mu annabawa annabawan suka mutu suka bar mana malamai da littattafai sai malamai suka karantar suka nuna mana sai kai ka samu ka ci ka wadatu sai ka zo juma shaddan da ka sa jikinka ya kai miliyon goma ashirin hankalinka kunce fon da ke hannunka miliyon dari yana nan hankalinka kunce liman zai zo fullan shi hangi balaku kuma ya yi maka kamar da muka je a nani takuradi a wani bawan allah cikin 'yan masu eh, wazi da bible yake ba da bayani ta masallaci da ke ainihin 18 menene daga can spintex ya ce limamin in ka ga limamin abinda allah ya bashi na ilimi ya yi larabici kamar balarabe ya yi turanci kamar bature ya yi hausa kamar bakanane amma in ya kare kuma zai bar masallaci shi je na fada da turoturo za shi gida alhalin ka zo ka iske su v8 v12 10 6 da aka park don aji shi ai wallahi kun rena kanku wallahi kun rena kanku ba ka zuwa wata coci ka je ka iske v8 in uku ne to na fasta daya in biyu ne nashi daya in guda ne to nashi ne me yasa mu wurin mu me yasa haka bayan Allah ku dubi misali kamar gaskiya tv ga da muke zaune da shi mutum guda ke fama da wakesin da ma'aikatan gashi ya zo kuma yana dokan mu life yana aika mu duniya ana duba ana jin daɗi ana wara an kora ana buga hannu an musulmi bai taba tambaya gashi da kudin ya aje wasu bakaken arna na ci daga banki yana ga kamar shi mai kudi ashe mai takardu ne da suna masu kudin original su ne managers masu rabawa bai da komar bai iya diba ya ce ga wannan a taimaka ba shi alhalin wannan da kuke ganin shi kan a iya ce an ba gidan television ta yi amfani da shi kowace wata shi ta biya kudi kusan $4,000 nan za a iya airane shi wannan iskan kurum kenan to ma'aikata da ke ciki su kudi ne za su ci daban ga bawan Allah na sai da azuminsa kullum kan kai nan yana nan ya tun aje ma ne shi na gira jiya ma na san da ni ban zo ba Allah ya zo nan cikin dufu kai hankalinka kwance al'ummar musulmai bai yi mu samu daukaka a lokacin da ba mu rana rayuwar mu fulli ba muka bar shi halfway muna kula da wani bangare ba mu kula da wani bangare bai yi ba ba daidai ba ne ya kamata ka kula da addininka sama da kasa ko ina kamar da kake kula da rayuwanka in ba haka ba za ka je kiyama kuma ka ga addinin ka rabi Allah ka samu kare lafiya al'ummar musulmai ta cikin wannan hali da yanayi abinda ubangijin Allah zai yi bismillah kaɗai da balkis ta gani shi ta shok kan ma ta ga magana da maganan kuma ya zo shi ta kuma ji tsoro ashe bismillah bomb ne cikin bama-bamai da ake kare sayatini da shi a duniya shi sa annabi muhammad sallallahu ya ce riga da tufa da falo da abin da ke tare anin aljani da mutum dan adam shine bismillah in za ka fita sirara in ka ce bismillah in aljani na tare da ka bai ganin siricinka amma ka fita kasafai kamar dundu an fere shi shi kenan she ga ga ka duka na nan in mace ni in ta ga abin ya bata sha'awa in ta mande ma she ka zamo binan cikin mutane matanka su ta gajiya da ka ga ka lafiyayye amma ba morewa mai yasa don kan ka more duka aljannin ta zazzage ka ba ka rafi kuma sai ka talaka ma koko ba koko ba ne rashin bismillah nan da baka yi nan ya sa baka iya satisfying ta ka riga ka bar wani condemn ya aure ka kuna nan zaune kamar da muka je can a 15 eh, bob ko ilbuza 11 ne malam ke ba mu labari ya ce aljanai na haifuwa da yaran mu cikin zango yaran aljanai su ta suse mamma suna sha hal su girma ya ce in kaka ga alama baki ciki ba amma kin mashe banki ruwa na fitowa to ki da aljini kun haifu don Allah ya yi shi da zai transfer shi ne dai mahaifa ya kullu zuwa ga wani lokaci mai yawa izan ya budu abu ya fito ciki ba na maljini ba na mutum to lokacin nan shi mamman kuma ya transfer kaya na sunadari wanda ta dama gulli ne da nauyi kamar abinci shi hagu ya zama ruwa ga abin da kika haifa shi ki mahaifan naki ba wani miji da ya anin kusance ki shi ga mamma na yoyo da ruwa to aljanni jikan shi na san mamma me ya kawo haka rashin bismillah shi yasa in kana son al'auranka ya zama ni tsakaninka da aljanai kun gama lafiya annabi ya ce ku yawaita bismillah a lokacin da za ku fita huntu sannan kun fita huntu in kun kare kada ku yi magana sai dai maganan da ya danganci huntun misali kana kusfa shi ka so ma zuba ruwa shi ruwa bai zuwa shi ka ce musu kai ku duba min famfin ko an kulle ta ne wannan magana yana cikin ruwan da wankan da anin aiki da kake yi babu laifi aljanni ba zai iya zuwa wurin ba ko kuwa a kai ruwan gafa ya yi sanyi da yawa a don suna lamin shi kadan shi ma ya shiga ciki ko kuwa a na manta da sabulu a bani ko kuwa a goge min bayana idan kai da matanka ne kamar da su mu muke yi banda gauraye wayo she ta goga ma shi ta bi kowane lungu kai fresh shi sa koya gaure fita bayan mai mata ne Allah kai mana kariya wai ya gauro Allah sai kare lafiya al'umman musulmai to daga nan ma'aiki da yake wannan magana bai bar mu da haka ba shi ci gaba yana nuna mana irin daraja da mutum za ka dace da shi a lokacin da kake karewa da bismillah shi ce satur ma baina aljin wa aurat ibn adam yace abin da ke zamo sutura tsakanin ayan annabi adam da aljanai da shayatin da iska idan suka shiga lungu shine su ce bismillah da sun ce bismillahir rahmanir rahim shi kenan shi su dace da daraja mai girma a wurin ubangijin allah madaukacin sarki al'umman musulmai mun sai da zancenmu nan domin goma kenan da anin minti talatin da uku ya mu hansa tambayinku sa'an nan in allah ya kai mu gobe shi mu soma bisa kan manan bismillah da kanshi me yake nufi me allah ke nema a wurinmu ne ya sa ya ce komi mu ce bismillah sannan wani irin umfani ke zuwa ma mai ce bismillah wani irin khasara da bala'i ke zuwa ma wanda bai ce bismillah Allah abin da muka fada ka danna alkhairi ka sa mizani ka tausaya mana ka yafe mana abin da muka fada na kuskure Allah ka anin doke mana ka gafarce mu ka sa mu kare lafiya Allah ka sa aljanna ta zo mu ita ke makoman mu dangane ga wanga karatu da muke yi Allah ka sa muna yi ne don kai ka kiyaye mu da girman kai ka kiya mu da yi a gani ka kiya mu da riya da riba da duk abin da Allah zai sa tsakanin mu da kai ya bata Allah wannan azumi in azumi ne da za mu yi shi mu kuma ga wata azumin kuma to Allah ka sa mu kare lafiya ka ba mu lafiyan jiki ka ciyar da mu in kuma shine karshen azumin mu Allah ka kyautata mana shi kuma ka sa mu kare lafiya ka ɗaukaka mu duniya ka sa mu kare lafiya a kabari sa'annan ka ba mu aljanna mamatan mu kafin yau Allah ka ji ransu wanda ke cikin alkhairi Allah ka kara musu Allah muna rokan ka marasa lafiya a cikin mu duk wannan mutum ne Allah ka ba mu lafiya wannan alloba na corona ubangijin Allah ka kiyaye mu da shi al'umman musulmai sauran mu kwana biyu uku za mu anin kare da kwana goma ta rahama na farko shi yasa bawan Allah in ka yi wasi cikin kwana bakwai da ya wuce to kai kokari kwana biyun ga da ya saura yau da gobe ka masa don rahman Allah ya mamaye ka na gaya mana sakarin jiya na ce baka da wuye in dai baka shiga aljanna cikin azumi ba kai da aljanna ba dama ba ka shiga don ba inda za ka yi kai ka samu aljanna zaman mun ga da muke wazi yau kadai in ka zo yau kamar ka je wazi ne su thousand cikin azumi in dai ba cikin azumi ba ne yanzu in kai irin wannan zama thousand zai baka ladan zama yau kadi a wurin Allah ashe ba wasa bane in taimako kai ka ba da 1 CD a cikin azumi kamar ka bada 1000 gana ne a wani wata ba watan azumi ba in kai sallan farilla daya a cikin azumi kamar kai sallan farilu ne 1000 a cikin wani wata da ba anin azumi ba shi yasa ku yawaita subhanallah ku yawaita alhamdulillah ku yawaita Allahu akbar ku yawaita wadanga Allah zai anin daukaka ku kamar da gobe za ku ji alhamdulillah wani irin umfani ke ciki mai yasa Allah ke son ba wanda ke ce alhamdulillah Allah mun gode maka kai mana muwafaka ka sa mu dace da daidai wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh